بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وابتراكهم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 a yau yammacin talata daren laraba 25 ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 yinin da ya zo daidai da 26 ga watan bakwai meladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman mabiya addinin shi'a wannan shine majalisinmu na 36 a wannan littafi sannan kuma a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci wannan shine na 150 daidai idan ba a manta da karatun da ya gabata ba ko in ce karatuttukan da suka gabata ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana zantar da mu akan aqidar ahlus sunna ahlul wasati wal i'tidal waɗanda suke tsaka-tsakiya ba sa tare da 'yan azarbabi 'yan wuce iyaka ba kuma sa tare da waɗanda suke 'yan sakaci masu yi wa addini rukun sakainar kashi wato su suna tsakiya ba sa tare da waɗannan ba sa tare da waɗancan ya faɗi dukkan babubuka na aƙida waɗanda aka samu saɓani mai tsanani cikin wannan al'umma a kansu ya ce to ahalus sunna a cikin duk kowane babi daga cikin waɗannan babubuka za ka samu tsakiya suke ba sa tare da waɗanda suka wato wuce iyaka ba sa tare da wanda kuma suka nuna sakaci da gazawa to shine ibnu taymiya yake ci gaba da karkare wannan batu yace wali hada wasafa humun nabiy sallallahu alaihi wa alihi bi annahum at najiya saboda wannan ne annabi sallallahu alaihi wa ya sifanta su da cewa su ne wato kungiyar da take samun tsira kungiya mai tsira ranar gobe kiyama lamma zakar ikhtilafa ummatihi wa iftiraqihim a lokacin da ya ambaci sabanin da za a samu cikin al'ummarsa da rabuwar kai da rabe-rabe da za a samu a cikin al'ummarsa sai ya sifanta wannan al'umma ta ahli sunna da cewa ita ce al'ummatun na alfirkatun najiya ko a taifatul mansura wannan ibnu taimiyya yana ishara zuwa ga hadisin da aka ruwaito daga sahabbai da dama hadisin da ya zo daga sahabbai da dama irin su abu huraira abu darda ubay ibn ka'ab muawiya ibn abi sufyan amr ibn al-as jabir ibn abdullah da sauransu da sauransu waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wasu malamai ma suka sifanta hadisin da cewa mutawatir ne wato hadisi ne da ya zo ta hanyoyi da yawa har ya kai matsayin mutawatiri wannan hadisi imam abu dawud da tirmizi da ibnu maja da ibnu hibban da imam ahmad da abu ya'la da alhakim sun ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban daga muhammad ibnu amr daga abi salama ibnu abdurrahman shi kuma daga abu huraira allah kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqa وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yahudawa sun kasu ƙungiya saba'in da ɗaya ko da biyu yahudawa a nasara wato kirista su ma sun kasu zuwa ƙungiya saba'in da ɗaya ko da biyu ya ce to wannan al'umma tawa ita ma za ta kasu zuwa ƙungiya saba'in da uku wannan hadisi imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan sahih hadisi ne hasanun sahih wato hadisi ne ingantacce tabbatacce hakanan alhakim a cikin mustadrak yake cewa wannan hadisi ne sahihun ala sharti muslim sai dai wannan cewa ala sharti muslim bai cik ba a bisa sharaɗin muslim ba yake saboda hadisin ruwayar muhammad ibn amr ibn alkama muhammad ibn amr ibn alkama akwai 'yar magana ta malamai akan ruwayarsa shi yasa muslim bai fitar da hadisinsa ba a cikin usul ya fitar da hadisinsa ne a cikin mutaba'at wanda maganar malamai ta ƙarshe akan muhammad ibn amr ibn alkama cewa hadisinsa Hassan ne hadisin sa hasan ne fa hassanul hasanul hadith musamman ma idan an yi tarayya da shi a wajen wannan hadisin wasu sun ruwaito kwatankwacin abin da ya ruwaito saboda haka ba ba za a ce ala shartu muslim ba lakinnahu hadithun hadithun hasan ya zo ta hanyar hadisin muawiya ibnu abi sufyan Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi almilla sataftariqu ala 73 72 fi an-nar illa wahida 72 fi an-nar wa wahidatun fil janna wa hiya al-jama'a wannan hadisi imam abu daud da darimi da imam ahmad da al-hakim abu abdullahi ibn saburi da abubakar al'ajurri a cikin littafin shari'a da ibnu bakpa a cikin littafin sa al'ibana su suka fitar da wannan hadisi daga mu'awiyar dan abu sufyan allah ya kara masa yarda ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku saurara lalle waɗanda suka gabace ku daga ma'abota littafi wato yahudu da nasara sun rabu kungiya kungiya saba'in da biyu ya ce to wannan al'umma ko kuma wannan wato addini na musulunci shi ma za a rabu a cikinsa kungiya saba'in da uku ya ce saba'in da biyu finnari suna wuta wa wahidatun filjanna kungiya ɗaya ce yar aljanna ya ce wahiyar jama'a ita ce aljama'a wannan ruwaya ruwaya ce wace isnadinta hasan ne kamar yadda alhafiz ibn hajar ya ambata a cikin takhrijin da yawa littafin alkashaf na zamakshari malamai da yawa sun inganta wannan hadisin banda waɗanda suka gabata banda tirmizi da hakim banda su banda hafiz ibn hajar gabaninsu akwai abu ishaq shatibi a cikin littafin sa al-i'tisam ya inganta wannan littafi wannan hadisin haka nan banda shi akwai abul abbas ibn taymiya a littafansa daban-daban ya inganta wannan littafi wannan hadisi haka nan al-hafiz ibn kathir al-asqalani al-dimashqi shi ma ya inganta hadisin har zuwa kan sheikh nasiruddin al-albani da da yawa daga cikin malamai da suka zo bayansa sun inganta wannan hadisi kamar yadda na ce wannan hadisi ya zo da ruwayoyi da yawa akwai ruwayar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya ita ce ruwayar amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu suka tambaye shi cewa su ne ne waɗannan waɗanda za su samu tsira da ya ce illa wahida qalu wa ma hiya ya rasulallah wacce ce wannan kungiyar guda ɗaya da za ta samu ta kubuta rana gobe kiyama ta samu gidan aljanna sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce hiya ma ana alaihi yau wa ashabi su ne waɗanda suke kan abin da yau nake kan sani da sahabbaina wato su ne waɗanda suke kan irin addinin da annabi sallallahu alaihi sallam yake kansa shi da sahabbansa a lokacin rayuwarsa a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi su waye su yace su ne as-sawadul a'zam su ne as-sawadul a'zam za mu yi magana akan waɗannan lafuzza da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen tantance al-firqatun najiya anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana magana akan abinda zai faru ga al'ummarsa wanda ya taɓa faruwa ga al'ummomin da suka gabace shi yahudu da nasara domin ya gargaɗi wannan al'umma da cewa kada ta kuskura ta saki hanya da ta farki wanda yake kansa shi da sahabbansa saboda haka yake gaya musu waɗanda suka gabace su sun karkasu ƙungiya-ƙungiya sun yi wa addinin su a yaga sun ƙirƙiri bidiyo'i daban-daban da hanyoyi iri-iri kowa ya rike tashi yana alfahari da ita yana kuma ganin ita ce za ta kai shi ga aljanna suka saki hanyar annabawan da suka da Allah ya aiko musu yace ce to sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'ummar ma za ta rarrabu kalmar sa kalmar sin sataftariqu wannan sin din da yake cikin kalmar sataftariqu yana nuna wani abu ne da zai faru a nan gaba a lokacinsa kenan babu wannan sabanin a lokacinsa musulmi ba su karkasu suka zama kungiya-kungiya ba dukkaninsu suna karkashin jagoranci guda ɗaya suna kuma ƙoƙarin ɗabbaka abin da suka ji daga Allah da manzansa ko da kuwa an samu saɓani na fahimtar wasu abubuwa a tsakaninsu wannan saɓanin bai kai su su ainihin wato yi wa addinin musulunci a yaga ba bai kai su su ɗauki aƙida wato ta musulunci su yi mata wato su saman mata da matsala sun kasance akan aƙida guda ɗaya akan tushe guda ɗaya imaninsu da Allah da manzansa da mala'iku da littattafai da ranar lahira da kaddara imani na iri guda ɗaya babu wani wanda ya saba wa ɗan uwansa a nan wato duk a cikin abubuwan da suka shafi usuluddin akan mafahimta ɗaya suke na'am za su iya samun saɓani akan abin da ya shafi wasu juz'iyat wato wasu abubuwa waɗanda ijtihadi yana iya shiga ciki abin da babu nassi ƙarara a kansa to za su iya saɓawa wani ɗabi'a ce daman da ubangiji ya halicci halittarsa a kai domin ya bambanta wajen tunaninsu da fahimtarsu da iliminsu to amma abin da ya shafi usuluddin wato ya shafi aƙida wanda za a iya cewa wannan imani ne wannan kafirci ne to ba za su samu saɓani ko ba su samu saɓani a nan ba sai daga baya bayan tafiya ta yi tafiya bayan annabi sallallahu alaihi ya bar duniya to lokacin aka fara samun saɓani saɓanin da ya sa aka zama ƙungiya-ƙungiya aka samu mabiya abdullahi bin saba sun bayyana a lokacin khalifancin usman ibn Affan lokacin khalifancin Usman ibn Affan duk da cewa a khawarij sun riga su a matsayin kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi tambihi akan khawarij da su lokacin da ya raba ganima wani daga cikin mutanen da ke gurin ya tashi ya ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabo ne da ba a yi dan Allah ba a wata ruwayar yake cewa ya muhammad i'dil ka yi mana adalci annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum aka ce shine zulkhuwaisira wani ba kauye wanda bai fahimci addini ba sannan kuma musulunci bai ratsa zuciyarsa ba wanda Allah ya ce wa lamma yadkhul al iman fi qulubihim to shine wannan ya tashi yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana har wasu daga cikin sahabbai kamar Khalid ibn al-Walid suka yi zumbur ya tashi ya ce ya rasulullahi ka kabar ne inda kiwayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ka bar shi daga tsatsansa za a samu wasu mutane da za su bayyana waɗanda za ku riƙa rena sallarsu a kan taku za ku riƙa rena a kan naku za ku riƙa rena azuminku a kan nasu za su riƙa karanta ƙur'ani amma baya wuce maƙoshinsu suna zarewa da zamewa daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga abin da aka harba to waɗannan su ne khawarij wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana su a hadisi da yawa wanda mun yi magana su a lokacin da ibnu taymiya ya bujuro da magana su a wannan littafin to amma duk da haka ba su fito a matsayin kungiya wacce take da wato jagorori waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wannan kungiya ba sai bayan bayyana shi'a a ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin saba al-yahudi wanda aka fi sani da ibn sauda ba yahudan da ya yi da'awar shi ya musulunta alhalin ba gaskiya ba ne ya shigo ne da niyyar ya cuci musulmi ya kawo tarnaki da rigingimu da rabuwar kai da ƙiƙi juna a tsakankanin musulmi saboda haka sai amfani da wata dama da ya samu a lokacin sayyidina Uthman ya rika yawo gari gari yana yayata maganganu na suka ga sayyidina Uthman da khalifancinsa har ma ta kai shi ya fara da'awar cewa khalifancin ma ba nashi bane kwata yayi ya kai da da'awar cewa khalifancin na sayyidina Ali ne shi aka yi ma wasiya saboda kowane annabi kafin ya mutu yana barin wasiyinsa don haka annabi sallallahu alaihi ya bar wasiyinsa shine ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu har ma ta kai shi ma ya rika ganin sayyidina ali din ma shi kansa Allah ne wanda har ta kai lokacin sayyidina ali ya rika kona wasu daga cikinsu saboda wannan da'awa da suke yi dangane da shi saboda haka kun ga shi'a su suka fara su suka fara bayyana a matsayin kungiya wacce take tana da wasu wanda suke jagorancinta kuma tana tallata wasu aƙidu tafiya ta yi tafiya wannan ƙungiya ta rika wato haɓaka musamman bayan abin da ya faru tsakanin mutanen iraki da mutanen sham suka zama sun kewaye sayidina ali bayan sun yi aika-aikar kashe sayidina usman sannan suka shiga cikin wato mabiyansa suka yi kane-kane a ciki domin su samu wata kariya ta musamman haka abin ya yi ta tafiya har ma suka fito da aƙidar su ƙwaro-ƙwaro ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa da cin mutuncinsu da kafirta abubakar da umar da sifanta su da cewa ɗagutai ne azzalimai ne macuta ne mai yaudara ne sun ci amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi'a suna daga cikin firka ta farko da ta fara bayyana a farfajiyar addinin musulunci ta kuma fara wato hadisin Maza'ala Allah sallallahu alaihi ya fara tabbata a kansu na cewa za a yi wa musuluncin ayaga za a yi masa ayaga kowa ya bangari wani bangare to su suka fara fito da wannan kuma dan da kansu ne wannan hadisi ya fara fitowa karara daga nan kuma bayan an samu a rashin fahimtar juna tsakanin mutanen sham da mutanen iraq akan abin da ya shafi hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Usman ah. kamar yadda kuka sha ji a wannan majalisi muka sha faɗa saɓanin mutanen iraki da mutanen sham ba saɓani ba ne a aƙida wato ba saɓani ba ne a mutanen sham ko suna ganin mutanen iraki sayyidina ali da mabiyansa ba musulmi ba ne ko karkatattu ne a musulunci ba wannan ba suke gani su ma mutanen iraki ba suna ganin sayyidina muawiya wato ba musulmi ba ne ba wannan ya sa su rigima ba abinda ya haifar da rigimar shine batun jinin sayyidina usman kamar yadda aka sani waɗancan sayyidina muawiya yana ganin cewa su ne yan uwan sayyidina usman kuma suna ji suna gani an kashe yan uwansu kuma khalifa na musulmi gaba ɗaya a lokacin kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya manya ɗaya daga cikin halifofi guda hudu ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashiri na biljanna ɗaya daga cikin surukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure 'ya'yansa biyu suna ga matsayin wannan bawan Allah ba kankani ba ne da za a ce ga wasu sun zubar da jinin sa sannan kuma a bar su suna yawo a doron ƙasa lafiya lau don haka wannan shine dalilin da yasa su suke ganin ya kamata a zaƙulo waɗanda suka yi wannan aika aika a hukunta su ne abin da mutanen sham suke nema ba wai suna neman a ba su shugabanci ba muawiya bai taba da'awar cewa shi ya cancanci khilafa ba ali ba shi kansa ya san wannan sai dai abinda yake magana shi ne. Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura saboda haka shi yana ga sultan ne ubangiji ya bashi ne ya nemi jinin dan uwansa sannan ga mutanen da suke karkashin sa suna ganin ya kamata kada ya sassauce akan wannan lamarin sannan kuma ta bangaren sayyidina ali ga waɗanda suka yi aika aika din nan sun wato ɓoye a cikin rundunarsa su ma kuma suna ta zuzuta wutar fitinar ba sa son su ga talafa ba sa son su ga an samu sulhu da fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu domin in har haka ta faru to su kashin su ya bushe za a fito da su za a yi masu hukunci domin kan al'umma ya haɗu guri guda to don haka su kansu sun taimaka wajen a fitinar ta ci gaba ta kuma ci gaba da ruruwa to haka sabanin da ya kasance tsakanin waɗannan ɓangarori ba sabani ba ne dangane da abin da ya shafi aƙida wani yana kafirta ɗan uwansa ko yana ganin shi ɗan bida'a ko yana ganin shi ya saki tafarkin manzan Allah duk ba wannan ba ne abin da ya shafi neman wani haƙƙi na jinin da aka zubar to a wannan lokaci bayan an samu sulhu tsakankanin waɗannan ɓangarori guda biyu su kuma khawarij suka bayyana wanda su ma a ƙarƙashin a cikin rundunar sayyidina ali suke dukkaninsu babu sahabi ko ɗaya a ciki ba sahabin manzo Allah ko ɗaya a cikinsu kamar yadda babu sahabin manzo Allah ko ɗaya a cikin ɓangaren shi'a haka nan a cikinsu babu sahabin manzo Allah ko ɗaya suka fito su kuma da da shi'arin la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah saboda an samu bangarorin nan guda biyu sun yarda kowane bangare ya nada wakilinsa a zauna a tattauna a ga menene ya kamata a yi domin a samu sulhu tsakanin waɗannan bangarori manya-manya na musulmi guda biyu to su kuma a lokacin suka balle suka ce ai an yarda da hukuncin wani ba Allah ba saboda haka wallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna suka kafirta duka bangarorin guda biyu suka kafirta sayyidina ali da jama'arsa suka kafirta sayyidina muawiya da jama'arsa sannan kuma suka ci gaba da da kashe dukkan wani wanda bai yarda da ra'ayinsu ba dukkan wani wanda ya ce bai gamsu da abin da suke kai ba to hukuncinsa kisa ne saboda a gurinsu ya kafirta tunda kuma ya kafirta ya yarda to wanda duk ya yarda a kashe shi akwai kamar yadda har suka kashe abdullahi dan khabbab ibn al-arat suka kashe abin kuyangarsa da ciki suka tsaga cikinta suka fitar da jaririn suka kashe shi to banda su sun ka kashe musulmi da yawa akwai abbad ibn qurt ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wanda ya je gazawat wato an ya je yaƙe-yaƙe na musulunci daban-daban ya daɗe a a kan iyakoki na kasashen musulmi yana yaƙi wajen kare kasashen musulmi daga baya ya dawo gari to wata rana ya fita zai tafi sallah ya ji kiran sallah ya fita zai tafi sallah sai ya gamu da al'azarika al'azarika wani bangare ne na na khawarij kun san daga baya su ma sun zama kungiya kungiya to da ya gamu da su wato sai suke sai suka suka dakatar da shi suka ce ya ce da su ko suwa ne ne yan uwa sai suka ce an ta'akhu shaitan kai ai dan uwan shaitan ne la naqtulannak lalle sai mun kashe ka sai ya ce to yanzu ba za ku gamsu ku yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu ya yarda da shi daga gare ni ba ce na zo wa manzan sai suka ce menene annabi ya yarda ya karba daga wajenka ya ce na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ina kafiri ba musulmi ba na ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya karbi wannan daga wajena tun daga ranar na zama musulmi wato ku ba za ku yarda idan na yi kalmar shahada ku kyale ni ba suka ce ba za mu yarda ba nan take suka kashe shi to irin wannan ta sa sayyidina ali ya ga cewa ya kamata ya fito ya kare jinanen musulmi da ake kashewa to wannan ita ce firka ta biyu da ta bayyana to bayan su kuma firkar kadariya firkar da take ganin cewa babu kaddara wato babu wata ba a siffanta Allah da kaddara ko meye mutum ya aikata shi ya kaddara wa kansa Allah ba ya da hannu wajen halittar ayyukan bayansa don haka duk abin da kaga kana yi kai ka halitta wa kanka aikin kai kake yi da kanka suna ganin wannan shine tamamul adli in an yi haka to shine an tabbatarwa da Allah adalci amma idan aka ce Allah yana da mashi'a wacce take da alaka da bayinsa to anan an nuna kenan bayan Allah wato suna yin abin ayyukan da suke yi ne bisa tilas don haka kaga idan aka kama su da laifi an zalunce su to bisa wannan shubahar sai suka korewa Allah kaddara wanda har aka zo aka gaya wa sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa to in ka je ka ce da su abdullahi dan umar ba shi ba su ba su ba shi wato sun raba gari sun ja layi tsakaninsu da shi har sai sun yi imani da kaddara ya karanta musu hadisin da ya ji daga mahaifinsa shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithu jibril wanda a ciki jibril yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da imani ya ce da shi imani shine an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin shika-shikan imani wanda bai yarda da wannan ba kenan babu imani tare tare da shi to su ma suka bayyana wanda su ma daga baya suka yi tayin reshe iri-iri sannan aka zo aka samu murji'a abin al na'am aka samu murji'a su kuma waɗanda suke cewa ayyukan ayyuka na ƙwarai ba sa shiga cikin ma'anar imani wato za ka iya zama mumini cikakken mumini imanin kai zama kamar imanin annabawa da manzanni kamar imanin mala'iku ko da kuwa ba ka sallah ka azumi ba ka zakka wato ko da ba ka aikata wani aiki na musulunci imanin ka zai iya cika cip cip ba tare da matsala ba suke cewa matukar kuma kana da imani to duk aikin sabo ba zai cuce ka ba kamar yadda in mutum kafiri ne aikin da'a ba zai amfane shi ba to su ma suka bayyana haka nan aka zo aka samu mu'tazila mu'tazila su ma abin nan kafin mu'tazila akwai aljahmiya mabiya jaham ibn safwan waɗanda su kuma suke korewa Allah duka sifofinsa suke cewa Allah bai sifantu da wata sifa ba suke kore wato sifofin da suka zo alkur'ani da sunna na Allah maɗaukakin sarki masu ɗaukaka suke cewa Allah bai daidaita a bisa al'arshi ba Allah yana wato yana ko'ina suke cewa Allah fi kulle makan yana ko'ina bai daidaita akan al'arshi ba ba a sifanta shi ba ya da laisa laho sam'un wala basarun wala ilmun wala iradatun wala ƙazarun wala suke ta kore waɗannan wala qudratun suke ta kore waɗannan sifofi suke cewa Allah duk ba shi da su wanda a ƙarƙashin jagorancin Al-Ja'ad ibn dirham wanda ya fara bayyana aƙidar har ya kira jaham ibn safwan ya yi masa wato barbarar wannan aƙidar shi kuma daga baya je yana ta yada ta har ya zama shi yake ta har ake jingina ta ma zuwa gare shi a ce aƙidar jahamiya wato mabiya jaham ibn safwan wanda ƙarshe wani daga cikin gwamnoni na daular banu umayya wanda ake kira nasar ibn sayyar ya kashe shi bayan ya shiga cikin 'yan tawaye masu yi masa tawaye to bayan su kuma mu'tazila su ma suka zo suka bayyana mu'tazila waɗanda a zamanin alhassan albasri hassan albasri wanda aka san shi da tsoron allah da zuhudu da gudun duniya da tsantseni da kuma wato zuzzurfan ilimi a cikin fannoni daban-daban da malamai suke sifanta shi da cewa mutum ne wanda dukkan fannin da ya kama magana a kansa sai ka zaci cewa a rayuwarsa gaba ɗaya ba abin da ya karanta sai wannan fannin shi yasa a halkarsa wato majalisinsa za ka samu mm, wato masu neman fanni daban-daban na ilimi suna zama za ka samu masu neman tafsirin alkur'ani ga ƙungiyarsu nan a zaune za ka samu masu neman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwaya su ma ga sunan ga kuma masu neman fiqhu su ma ga sunan masu san su ji maganganu na aqida zalla su ma ga sunan haka nan masu san su ji maganganu na fiqhu zalla su ma ga sunan masu neman su san abin da ya shafi alwara war raqa'iq wato abubuwan da za su lausasa zuciya su sanya zuciya su sa a ido ya yi kwalla su ma ga suna masu neman su ji abin nan abin da ya shafi harshen larabci da ka'ida ta magana ta larabci su ma ga suna wato kowane fanni dai kake to in ka zo halkasa za ka samu irin wannan fannin don haka shi wata jami'a ce wacce take mai motsi wata jami'a ce mai jini a jika wata jami'a ce mai kafafuwa biyu saboda haka kowa yana iya samun abin da yake so a tare da shi ya shahara da wannan gashi Allah ya bashi fasaha da zalaka da azancin magana in yana wa'azi wanda har ta sa da yawa daga cikin masu halartar wa'azinsa waɗanda suke ba masu tsayawa su nutsu lokacin da yake wa'azin ba in sun ji wata maganarsa ya faɗa sai su zaci ma hadisi ne ya jawo saboda daɗin maganar da zaƙinta da yadda take kama hankali idan ya yi sai su tsammanin ma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su je su ce alhassan basri ya ruwaito daga manzo Allah ya ce kaza wanda shi kuma maganar sa ce ƙarin bayanin sa sharhin sa ne amma saboda daɗin maganar sai ake zaton cewa wato maganar ma annabi ne ya yi ta ya faɗe ta da wannan lafazin kamar hadisin laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqa wal amal kaga wannan maganar ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma maganar hasanul basri ce to imani ba ado bane ba guri ba ne to ba kawai ka guri da baki ba ne abu ne wanda yake yana zama yana ɗarsuwa ya zauna a cikin zuciya sannan ayyuka su gaskata shi wannan shine imani to wasu suka ɗauka wannan ruwaya ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma sharhi ne da bayani daga al basri to halkarsa mashhuriya ce a basra ya shahara da karantarwa a halkarsa a basra to kamar yadda muka taɓa bayanin bayyanar mu'tazila a wannan majalisi lokacin da wani ya zo ya tambaya akan mutumin da yake mai aikata sabo musulmi ne amma yana aikata sabon Allah yana aikata kaba'ira ko yana shan giya ko yana zina ko yana sata ko yana ƙarya ko wani abu da ya kama da haka cikin ayyukan kaba'ira me za a kirawo shi za a kirawo shi mumini ko ko ba za a kira shi mumini ba sannan a lahira menene makomarsa saboda ka sayyidina al-hasan al-basri ya kada baki ya bada ansa ya ce wannan mutum mumini ne fasiki wato mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi imaninsa asulul iman yana nan tare da shi asalin imaninsa tushen imaninsa yana nan bai gushe ba ba za ka kore shi daga cikin muminai ba ka ce ba in ka kore masa asulul iman to ka kafarta shi imaninsa da ya sa shi ya zama musulmi yana nan tare da shi bai rabu da shi ba sannan kuma fasiki ne wato wanda ya fita ne daga da'ar Allah da saban da yi saban da yayi ya sa ya zama fasiki don haka mumini ne fasiki sannan kuma a lahira yana tahtal mashi'a yana karkashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya azabta shi akan zunubinsa in kuma Allah ya ga dama ya yafe masa saboda wasu dalilai da shi ya sani to kaga wannan ita ce ansa wacce za ta dace da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to amma wasil ibnu ata wani daga cikin almajiransa yana zaune sai shi ansa bata gamshe shi ba sai ya tashi ya ce ai wannan mutum fi manzilatin bainal manzilat ba za a ce da shi mumini ba yana nan tsakankanin imani da kafirci in an je lahira kuma in ya shiga wuta ba zai fito ba ya shiga kenan har abada zai yi zama a ciki dindindin to wannan ta sa ya kaura cewa alhassan basri ya koma can gefe idan hassan basri ya karantar shi kuma sai warware abinda hassan basri ya karantar da mutane har ma ya ribaci wani da ake kira amr ibn ubaid shi ma ya bi shi amr ibn ubaid wani ne shi ma wanda a zamanin ya shahara da zuhudu da gudun duniya da ibada da tsoron Allah amma kuma saboda Allah maɗaukakin sarki ya so shi da ɓata sannan kuma babu cikakken ilimi tare da shi ya zame ya bi wasil ibnu ata suka kafa ƙungiyarsu wanda qatada eh, ibnu da da'amatus sadusi almajirin hasan albasri ne ya rika cewa ta zalana wasil wato wasil ya kaurace mana wasilu ya kaurace mana daga nan aka rika kiransu al-mu'tazila wato waɗanda suka suka yi tawaye suka koma gefe guda suka dasa tasu suka kafa tasu ƙungiyar shi amr ibn ubaid ya shahara da kamar yadda muka faɗa da gudun duniya da zuhudu da wanda har wannan ya sa wasu mutane suka rika ruduwa da lamarinsa cewa anya mutumin nan zai zai zama batacce bayan ga yadda muke ganin yawan ibadarsa da yawan zuhudinsa da yawan kawaicinsa to ya za a yi kuma ya zama batacce wani daga cikin almajiran katada asim asim al-ahwal asim al-ahwal yake cewa wata rana ina zaune a halkar katada katada shi ma babba ne daga cikin malaman addinin musulunci wato yana daga cikin jimajiman ilimin hadisi katada ibnu da amatu sadusi shi ma mutumin basira ne to asimul ahwal almajirinsa ne ya ce ina zaune a halkarsa wata rana sai na ji yana magana wato yana sukan amur ibn ubaid yana sukan amur ibn ubaid wancan ba mu'tazili ya ce sai na ce yaya kake sukan shi bayan mutum ne mai tsoron allah mai zuhudu mai ibada ya ce ya ba zan soke shi ba bayan ga bid'a ya bayyana ta ga jama'a kuma wanda duk ya bayyana bid'a ga jama'a dole ne a soke shi a yi bayanin bid'arsa sai asim ya ce saboda haka sai na na tafi na koma gida ina bakin cikin abin da na ji wato na sukan asim na sukan amr ibn obaid wato bai ji daɗin ya aka yi da ya soke shi ba ce sai na koma gida abin yana min ciwo ya za a yi a ce malami kamar katada kuma yana sukan mutum mai tsoron Allah da zuhudu kamar amr haka yana ga kamar wannan sulma ce a addini aibi ne a musulunci yace sai na kwanta baccin nisfun nahar wato baccin kailula a cikin bacci sai ga sai na ga amr ibn ubaid sai Allah ya nuna min shi a bacci sai na gan shi da mushaf wato alkur'ani a hannunsa sai na ga yana kankare wata aya sai na ce ya kake kankare aya alkur'ani kuma sai ce ai in na zan mayar da ita in na kankare zan mayar ya ce ya kankare ayar sai bai mayar ba sai na ce ah to ka mayar da ita mana sai ce ba zai mayar ba yayye da shi sai ya ki mayarwa sai ya farka daga lokacin sai ya fahimci eh lalle wannan mutum Allah ne ya so ya nuna masa gaskiyar kata da Ibnu da Amatus Sadusi to gashi nan yana yi wa alkur'ani yana kawo alkur'ani matsala ta hanyar kankare wasu daga cikin ayoyin alkur'ani wato kamar aƙidarsa tana cin karo da wasu ayoyin alkur'ani tana soke su to su ma suka bayyana to bayan su an yi ta samun kuma aƙidu daban-daban suna ta bayyana har ta kai wato su kansu waɗannan manya-manyan ƙungiyoyin da suka fara bayyana su ma suka yi tare shi suka yi shi to kowace ƙungiya sai ta karkasu gida-gida ce na mu'tazila na ce sun kasu wajen kaso ashirin wato kowanne yana ganin shi ba mu'tazili ne kuma yana ganin wancan ba mu'tazilan ba gaskiya yake kai ba to wannan su ma kawari suka kasu gida gida da yawa da yawa su ma jami'a haka dai abubuwa suka yi ta tafiya to shine malamai da suka zo maganar wannan hadisi sa taftari ko ummati sai na farko gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wannan kashe kashe kuma gashi an samu sannan suka zo maganar da annabi ya ce saba'in da uku to shin saba'in da uku ɗin nan ana nufin wannan adadin ake nufi koko ana nufin kawai a nuna maka yawan waɗanda za su yawan kasuwar da za a yi wasu suka ce a yawan kasuwar ake nufi ba adadi ba wasu malamai suka ce a adadin ake nufi to in adadin ake nufi suwa ne ne saba'in da biyu ɗin suwa ne ne saba'in da biyu ɗin to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci suwa ne ne saba'in da biyu ɗin ba wasu suka shiga cewa usulin su guda takwas ne su ne waɗannan alkhawarij ashi'a al-murji'a al-jahmiya al-mu'tazila al-jarudiyya al-wanene al-wanene suka faɗi wasu guda takwas suka ce kuma waɗannan takwas sun yi rassa to in aka tattara rassan da suka yi zai bada 73 to amma matsalar lokacin da suka yi wannan lissafi daga baya kuma a ta samun wasu waɗanda suka yi ta bayyana irinsu albaha'iyya irinsu albabiya ga kuma ɗariƙu iri-iri to su a wane kaso suke to shine wasu malamai suka ce wannan bayanin ba haka yake ba wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saba'in da uku ba tare da ya ayyana su ba saboda an tambaye shi su wane ne ne waɗanda za su tsira ya yi bayanin waɗanda za su tsira to kenan dukka wanda ka san kaga baya cikin firka ta ƙarshe wacce za ta tsira to yana cikin waɗancan sauraka ba in an ce za a yi bayanin waɗancan saba'in da biyu kowanne kowace ita kaɗai a ce mata eh, ta ɗaya kaza ta biyu kaza to za abin zai tsawo amma aka bayyana maka akasinsu aka ce masu gaskiyar su ne masu bin abu kaza abu kaza abu kaza to sai kaga ashe duk wanda baya bin abu kaza abu kaza din nan da aka faɗa to yana cikin ɗaya daga cikin saba'in da biyu ɗin can kai ba ruwanka wace zai shiga cikin 72 din kai dai ka san baya cikin wannan kuma kai ma kai kokari ka zama cikin wannan kaso ɗaya din na ƙarshe in baka ciki to lalle kana cikin ɗaya daga cikin 72 din nan a nan ko ka san wacce kake ciki ko baka sani ba dai tunda dai natijar guda ɗaya ce sakamakon dai ɗaya ne waɗanda ba sa cikin kaso na ƙarshe din nan to suna cikin 72 72 din na batattu ne kaso ɗaya nan shine mai saboda ka kana cikin batattun saboda haka malamai suka ce bayyana ko suwaye wannan ba shine mai amfani ba abin da ya fi amfani shine a san suwaye za su tsira in aka san suwaye za su tsira shikenan akwai irin wannan a musulunci in aka in tambayi aka tambaye ka abin da ba shi da wato in ka ce za ka yi bayanin sa bayanin ba zai kai ƙarshe ba to sai ka yi bayanin da za a fahimci abin ko da da bayaninka ko ba bayaninka wato ka kula a cikin abubuwan da suke haramun sai ba a ce wato aka bayyana haramun daki-daki kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne ubangiji ya tafsilin haram amma halal sai aka faɗe shi a dunkule saboda shi in ka ce za a yi bayanin sai yana da yawan da ba zai yi bayanin ba zai yiwu ba Allah ya ce wa qad fassara lakum ma harrama alaikum amma wajen abin da sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kaga bai ce wa qad fassara lakum ma ahalla alaikum ba yace na yi muku bayanin abin da na haramta muku daki daki amma abin da ya halatta sai ya dunkule uhilla lakum ma wara zalikum saboda halal din fi yawa ko ba zai lissafu ba kamar yadda muke misali muka ce ka dubi ka dubi kai kanka tukunna ma kawai ka yi lissafin abubuwan da ke jikinka za ka ga abubuwan da suke jikinka tunda kan hularka rigarka takalminka agogonka zobanka za ka ga irin kalar da kai aka ɗinka maka hula da irin kalar rigarka irin ɗinkin da aka yi duk waɗannan wasu abubuwa ne in an ce kowane sa an yi bayaninsa sai ka kawo hujjar da ta sa ka sa wannan hular ba waccan ba ko shi da ya sa wancan ka hujjar da ya sa waccan hular ta ko ya yi irin wannan ɗinkin ya sa wannan bai sa babbar riga ba ko ya sa babbar riga bai sa ƙanana ba to waɗannan a dunkule da halal ne ba sa buƙatar a yi bayani lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama menene waɗanne irin kaya ne ba a yadda mai ihrami ya sa ba waɗanne irin kaya ne ba a yadda mai ihrami ya sa ba kaga abin da aka tambaye shi kayan da ba a yadda ya sa ba to amma da ya tashi ansa sai ya ce la yalbisul qamis wala as-sarawil wala al-burnus kada ya sanya rigar da take al-qamis wato rigar da aka aka aka yanka aka dinka aka fidda hannu da wuya da kafafuwa kada kuma ya sanya wanduna kada ya sanya kada ya sanya wando kada ya sanya hula ko rigar da take hade da hula ko hula kada ya sanya hula kada ya sanya takalma walan na'lain fa in lam yajid al-khuffayn falyalbas an-na'layn walyaqta'huma kada ya sanya takalma wato faɗe irin wannan ko kada ya sanya takalma kafa ciki in bai samu ba to ya tsaya yankewa ya sa ya sa kafa cikin amma ya bude shi to kaga anan an tambaye shi menene ba zai menene zai sa mayal basu an tambaye shi mayal muhrim me muhrim zai saka da me zai yi ihrami amma da ya tashi an sa sai ya faɗi waɗanda ba za a yi ihramin da su ba saboda su ne kaɗan amma abin da zai ihrami da shi din dukkan wani abin da ba waɗannan ba to zai iya ihrami da shi haka zai iya ihrami da farin kaya da bakin kaya da shudin kaya duk zai iya yi zai iya yi da wanda yake na auduga ne ko na abin nan ne duk zai iya yi kaga ba a ƙayyade masa wanda zai ba sai aka gaya masa wanda ba zai yi ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai bayanin alfirqatun najiya din saboda in aka fahimci alfirkan najiya din waɗanda za su samu kubuta sauran kenan duk wanda ba su shiga cikin wannan ta ƙarshe ba to shi kenan batattu ne to wannan shine maganar da ta fi jaye cikin maganganun malamai wato barin ta'ayyinin waɗannan salatin wa sab'ina din to sannan malamai suka yi magana akan to waɗannan salatin wa sintaini wa sab'ina din wato saba'in da uku da da biyu din da ake magana shin dukkaninsu musulmi ne ko ko a'a akwai wanda ba musulmi ba dukkaninsu za su shiga musulunci kowa to shine malamai suka cewa wasu malamai suka ce a'a ba musulmi ba ne ta ƙarshe din su ne musulmi to wannan maganar ba ta da dalili ba ta da ƙarfi cikin maganganun da aka yi maganar da take da ƙarfi shine waɗannan dukkaninsu a cikin wani al'umma suke ummati da ake nufi anan ummatul ijaba ake nufi a ummatul da'awa ba wato al'ummar da ta ce ta ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kiransa waɗannan su ake magana a kansu a cikinsu za a iya samun waɗanda wato bid'arsu ta yi tsanani har ta kai su ga kafirci to in har bid'ar da suke kai ta kai su ga kafirci to sun fita su waɗannan kafirai ne su wannan ba za ka lissafa su daga cikin uh, sintaini wa sab'ina ɗin ba in bida'ar mutum ta yi tsanani har ta fitar shi daga musulunci to ya fita daga cikin waɗannan saboda haka wanda kuma yana da bida'ar amma bida'ar sa bata yi tsanani ba da haka bata fitar da shi daga musulunci ba amma dan bida'a ne to yana cikin sintain wa sab'ina cikin saba'in da uku saboda haka kaga idan ka ɗauko waɗannan ƙungiyoyi duka na farko khawarij zaka ga cewa malamai ba su kafirta su ba shi kansa sayyidina ali wanda suka yi yaƙe yaƙe tare da shi iya yaƙe su suka yaƙe shi bai kafarta su ba ya yadda su musulmi ne illa iyaka dai sun saki hanya wanda kuma sun malamai sun zifarta su cikin sintaini wa sab'ini kuma suna ciki kaga ba a kafarta su ba arrafida ko mu ce a shi'a shi'a iri iri ne akwai shi'ar da suka wuce iyaka akwai wanda kuma suke ba su kai tsanani a bid'a su ba akwai wanda a shi'ar farko da ake magana waɗanda suke ganin sai na abubakar da umar khalifofi ne amma dai su suna ga ali ya fi usman daraja waɗanda ana kiransu shi'a a da amma kaga ba irin shi'ar da yanzu ake ta taɓurza da su ba ne su waɗannan gaba ɗaya masu habban ba su yarda da su ba in ba wasu 'yan tsirari da suka lissafa ba wanda ba su fuska su akan in yatsunka ba suna ganin manya-manyan azzaliman ma su ne abubakar da umar suna kafirta su suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman aisha da hafsa kaga wannan ba za ka daidaita su da waɗancan an farko da ake magana ba in banda saba'iya waɗanda su su ne tushen kafirta sahabbai to kaga duk da haka akwai bid'a tattare da su akwai bid'a tare da su amma bid'a su bata yi tsanani ba shi yasa malamai su a da can suke bambance tsakanin ashi'i da arrafidi su ce ashi'i shine wanda yake fifita ali akan Usman, amma ya yadda abubakar da umar suna gaba da ali kuma shugabancinsu daidai ne to wannan sunansa shi'a amma kuma kaga bai kai rafidi ba shi rafidi shine wanda ya bijire ma waɗannan duka ya kafirta abubakar da umar ko kuma ya fifita ali a kansu ko da ya yadda su musulmi ne ya yadda ali abubakar da umar musulmi ne amma ya fifita ali ya ce ali shi ke da shugabanci ba su ba to wannan rafidi ne to ballantana kuma ya kafirta kaga wannan ashaddu rafdan rafidancinsa ya fi tsanani to shi yasa a littattafai tsofaffi musamman littattafan hadisi sukan bambanci tsakanin rafidi da shi'i sai ka ga sun ce wane shi'i ne wane kuma sai su ce rafidi ne to da zarar suka ce rafidi su ne irin shi na yanzu shi'i kuma su ne waɗanda suna fifita ali ne kan usman kawai amma sun yarda da sauran sahabbai sun yarda da abubakar da umar da shugabancinsu to anan ne ake samun 'yan shi'a suke dagula lissafin wasu 'yan jigari-jigarin malamai waɗanda ba su san bambancin da ke tsakanin waɗannan lafizza guda biyu ba a da a yanzu in ka ce shi'a kawai su ne waɗanda da suke zagin sahabbai kalmar shi'a yanzu ma'anarta ita ce wannan da muke magana zagin sahabbai da cin mutuncin su da kafirta abubakar da umar da zagin na na aisha da zara aka ce wani ɗan shi'a ne to kakka fahimci wai wani ne kawai wanda yake son ahalul baiti a'a ka fahimci cewa wannan mai kafirta sahabbai ne mai sukan abubakar da umar ne wannan ita ce yadda ma'ana shi'a daga ƙarshe ta zama don haka muke amfani da lafazin duk da cewa in ka koma can baya a tarihi a tarjamomi da aka rubuta za ka ga akwai bambancewa tsakanin lafazin guda biyu tunda a wancan lokacin akwai wannan bambancin a yanzu babu wannan bambancin ba wanda zai ce maka ni shi'a ne kuma ka same shi yana girma abubakar da umar ko ya gaya maka hada da waki kawai ta kiya yake maka a zuciyarsa yana la'antarsu. su saboda ka babu wani shi'i a yanzu sai rafidi hatta shi'a zaidiya na yaman su ma da ƙarshe rawafis suka koma rawafis suka koma wanda ta sa da yawa daga cikin malamai suka watsar da wannan shi'a zaidiya din kamar irin su shauka ne. Eh, fatul qadir kamar irin su ah, muhammad ibn ah, ibrahim ibn al-wazir muhammad ibn ibrahim ibn al-wazir suka zubar da irin su al-amir sana'ani mai subul salam da irin su ah, al-muqbili wanda malamai ne manya amma saboda sun kula cewa shi'ar zaidiya din ita ma daga ƙarshe ta koma rafida ana cin mutuncin sahabbai sai suka fita wanda hatta ja ibn wazir ya rubuta babban littafinsa mai sifili tara sunan shi al'awasim wal qawasim al'awasim al'awasim wal qawasim wanda ya rubuta yana martani ga malaminsa ga wani malaminsa wanda yake kan shi'a shi'ancin zaidiya amma kuma yana cin mutuncin sahabbai wanda a ciki ya yi ƙoƙarin dukkan hadisan da aka soka na wasu sahabbai wanda aka kafarta irin su ma'awiya ya tattaro su ya ce to ai ba su kaɗai suka rawaito ba wasu sahabban masu rawaito ya tattara waɗannan hadisan gaba ɗaya littafinsa sifili tara al'awasin wal yana nan to saboda haka a yanzu da zarar aka ce shi'a to ana nufin waɗannan masu zagin sahabbai da kafarta abubakar da umar da zagin na na aisha amma a da can akwai bambanci shi yasa in ka ɗauko tsofaffin littafai sai ka ga an ce wane shi'a ne to sai su ɗauko sai su ce to kun gani ko ba mu kaɗai da shi'an ba kun gani ko kun ga wane ma an ce shi'a ne kuma kun ga hadisin sa a bukhari ko kun ga hadisin sa a muslim ko wane ma ka ga an ce shi'a ne an ce alhakim abu abdullahi na saburi shi'a ne saboda haka kun ga ashe shi'ancin nan wani abu ne mai kyau mai asali ga wasu malamai ma manya wanda kuma kun yarda da su shi'a ne tare da cewa in ka ɗauko littafin al na hakim wanda aka ce shi'a ne sai ka ga yana da wato bangare guda da ya ware a cikin littafin sunan shi kitabu ma'rifatis sahaba wanda ya buɗe da falala abubakar da umar da usman da ali da sauran duk sahabban da suke zagi da ya kawo falalarsu wanda yana da dalilin da yasa aka aka jefe shi da shi'anci to shi'ancinsa ba irin wannan ba ne, amma in suka tashi sai su dallasa maka sai su kawo maka kalmar shi'a sai su ce an ce shi'i ne to shi yasa a ilimance yana da kyau ka san da wannan ta yadda da zarar wani ya ce maka ai wane shi'a ne gashi kuma kun yarda da shi cikin malamanku kaza kaza kaza kaza to zaka iya masa bayani ka ce shi'a mai zagin sahabai ko ka shi'a mai fifita ali akan usman ko kuma mai goyon bayan sayan na ali akan rigimar da aka yi tsakaninsa da mutanen iraq wannan ma ana kiransu shi'a ko kuma yana da ɗan karkacewa dangane da ma'auya amma sauran sahabbai gaba ɗaya na girma masu shi ma ana kiransa shi'a bal ana kiransa rafidi a wancan lokacin ma to amma na yanzu gaba ɗaya in an ce shi'a to rafidin ake nufi to galibi waɗanda ba su gane ba ana yi musu tadlisi da wannan sai a ɗauko littafan hadisai na musulmi na ahlus sunna sai a ce to kaga wane wane ibnu hajar ya ce shi'i wane wane ya ce shi'i ashe kaga shi'ar ma cikin littafan ku akwai su da yawa to in ka san wannan bayanin to zaka iya cewa binciko min labarinsa gaya min inda ya taba zagin abubakar da umar to ba zai samu maka wannan ba abu nu'aym al-fadl ibn dukayn babban malamin hadisi ne shaykh bukhari ne shaykh bukhari ne shaykh abdullah uh, ahmad um, imam ahmad ne shaykh uh, yahya ibn ma'in ne ana jifan shi da cewa shi'a ne yake cewa inna ma huwa hubbun wa wala amma sabbu fala yace so ne kawai da kauna amma zagi to babu wannan wato yana nuna tsananin san sani kawai ta sa a lokacin aka jefe shi da shi'a ya ce amma ni ba na zagin wani sahabi to kaga wannan ba za ka daidaita shi da waɗannan da littafan suke cike da zagin sahabbai ba su ma in suka samu fage suna taɓawa kaga ba za ka daidaita shi da su ba bai taɓa zagin wani sahabi ba yana fifita abubakar da umar akan sauran sahabbai duka saboda haka waɗannan waɗanda suka wuce iyaka a cikin bid'ar su to waɗannan suna fita daga musulunci ba za su shiga cikin 72 din nan ba don 72 din nan gaba ɗaya kamar da ibnu taimiyya yake cewa ba a kafirta su ba kalmar finnar kulluha finnar wannan kalma ce ta wa'idi kalmomin wa'idi kuma duk inda suke ana bar su tahta mashi'atillah karkashin mashi'ar ubangiji in ya ga dama ya kama mutum in ya ga dama ya yafe masa kamar yadda ka san kowane laifi da mutum zai yi ba ka iya yanke masa hukuncin cewa dan wuta ne kana barin shi tahta mashiya in ya ga dama Allah ya fi masa in ya ga dama to amma dai za ka iya cewa wannan aikin aiki ne na yan wuta to shine wannan abin da ake nufi da kullu hafin nar ba ana nufin cewa duk wanda ya mutu yana wata bid'a dole ya shiga wuta ba na'am zai iya shiga wuta don ya abin da ya cancanci shiga wuta amma ta yiwu saboda wani dalili ko saboda shubha ce take kansa ko saboda wasu rashin ilimi da bai je masa ba wanda ya sa shi rike wannan bid'ar har ya mutu ubangiji ya dubi uzurinsa ya yafe masa wannan duk za ta yiwu shi yasa malamai suka ce kullu hafin nar anan babin sababin a nususul wa'id ne yana iya zama a wuta yana kuma iya ana iya kuma yafe masa a gashi lokaci yayi kuma ba mu kai ƙarshen bayanin ba kuma gashi wannan shine darasin mu na ƙarshe to za a ci gaba saboda ka sai a hakuri insha Allah in darasi na gaba yazo sai mu karkare wannan bayanin sannan kuma domin ya kamata a dan ambaci alamomin fir alamomin waɗannan 70 da uku akwai alamomin da malamai suka faɗa kamar yadda su ma alfirkatun najiya akwai alamomin su ya za a gane cewa wannan firka ce wannan kungiyar ita ce za ta tsira har ka kasance a cikinta to akwai alamomin da malamai suka faɗa irin su imamu shaɗi a cikin littafin al sam. to za mu dan ambata shi insha Allah kafin mu shiga a gaba ta gaba insha Allah a darasin mu mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya wannan shine darasin mu na ƙarshe a wannan zango sai kuma bayan azumi insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ba mu lada mu duka abinda muka yi ba daidai ba muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ganar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yace dan Allah ka yi ƙarin haske akan tafsirin alkur'ani mai girma kasancewar muna fuskantar azumi kuma akwai masu tafsiri a nan da yawa to mun sha faɗakarwa da nasiha ga junanmu gaba ɗaya cewa alkur'ani maganar Allah ce kuma duk cikin maganganu ba maganar da ta kai ta Allah dole ne kai mai tafsiri ka yi taka tsantsan wajen bayyana muradin ubangiji kada ka bayyana muradin ubangiji da abin da ba shi yake nufi ba kamar yadda ka san idan wani ya yi magana ka je ka faɗi wani abin da ba shi yake nufi ba ba zai ji daɗi ba to ka sani cewa ubangiji ba zai yarje maka da gangan ka faɗi muradinsa ba yadda yake nufi ba saboda haka magana a game da ƙur'ani take da wahalar gaske kuma magabata suke tsoronta ƙwarai da gaske wannan ubaidullah ibn abdullah al'umari ɗaya daga cikin manyan malamai ne na madina yake cewa na ga waɗanda na riska cikin manyan malaman madina irin su alkasim ibn muhammad irin su urwa ibn zubair da sauran manyan malaman madina ya ce na gan su yu'azzimuna alqawla fil qur'an suna ganin fassara alkur'ani babban abu ne hakanan sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in ya kasance duk tambayar da aka yi masa zai ba da ansa nan take amma an tambaye shi game da fassara alqur'ani zai shiru mutanen madina umuman kamar yadda ibnu taimiyya yake faɗa sun kasance suna jin tsoron kutsawa cikin fasar alkur'ani hakanan mutanen kufa su ma suna da wannan suna jin tsoron kutsawa cikin fasara karatun alkur'ani fasarar maganar allah da haka magabata suna da wannan takatsantsan din wanda shi aka rasa daga baya musamman ma a wannan zamanin namu za ka samu cewa babu littafin da ake yi wa hawan kawara irin alkur'ani ba kowa ba ne zai saɓi sahihul bukhari ko sahihu muslim ya ce zai karantar da mutane ba kowa yake yin wannan ba ba kowa ba ne zai ɗauko wani littafi na fiƙihu ya ce zai sa ya karantar da mutane ba kowa ba ne yake kinkimo wani littafi na Ibn taymiya ya ce zai sa ya karantar da mutane amma kuma kowa na iya yin tafsiri kaga wannan akwai hadari ka ji tsoron ɗaukan wani wata maganar wani malami wajen ka ce za ka yi bayaninta kana jin tsoro amma ba za ka ji tsoron yin bayanin maganar Allah ba mutane abinda suke zato idan an fassara musu bakin suka karanta fassarar bakin to sauran sharhin kuma sa'i da kansu ai abin da yake faruwa sautari kenan da dama waɗanda za ka samu suna wannan kutsan suna tutiyar cewa akwai tarjamar ma'anonin alkur'ani ta mala abubakar gumi in ya ga kalma kaza bai gane ba fa sabbatahum wa qila quduma alqa'id to me sabbatahum sai duba farjamar gumi in ya ga fassarar ta to shikenan sauran kuma bayanin wannan shi yayi da kansa wanda kuma a wajen wannan bayanin daman hadarin yake kuma dama ai shine tafsirin ba tarjama ba tafsirin wannan shine tafsirin to anan ne kuma ake ta soki burutsu za a rika daukan ayoyin Allah ana jefa su mahallin da ba nasu ba kaji an dauki ayar Allah an yi sama da ita an yi ƙasa da ita an yi wujuji da ita wanda wannan babu shakka yana da haɗarin gaske saboda haka yana da kyau yan uwa a me ka tsantsan ba na ce kada a yi tafsiri ba amma a san aikin da za a yi fa ba ƙarami ba ne a daina jin cewa ya fi komai sauƙi komai ya fi shi wahala ba haka ba ne a ɗauka akasi shi ne gaskiya shi yasa shekarun baya wajen shekara shida da suka wuce na rubuta wata 'yan risala karama sunanta majalisu tafsiri fi biladina ila'ai wato majalisun tafsiri a ƙasarmu ina muka dosa wanda a ciki na magana akan wannan zahira ɗin da abubuwan da suka jawo ta da kuma yadda za a magance ta wanda na buga shi bayan an buga shi ɗan kaɗan aka ɗan rarraba wa masu tafsiri sannan kuma bayan haka aka sake buga shi a mujallar ƙira'at ifirkiya an buga shi ko adadi na biyar ne ya fito sannan kuma yanzu na faɗaɗa littafin insha Allah zai fito nan gaba na faɗaɗa shi ya yi girma sosai na faɗi wasu shawarwari da ma irin yadda za a yi ta'amuli da littafan tafsiri don kowane littafin tafsiri akwai irin yadda za ka yi ta'amuli da shi da abin da za ka fa'idanta idan ka karanta to na ɗan ƙara faɗaɗa shi don ya zama haske ga waɗanda suke shiga sha'anin tafsiri sha'anin tafsiri yana da wahala ƙwarai da gaske Allah ya samu dace wanda yana so ya san ingancin hadisin da ya zo a musulun na imamu ahmad wanda yake cewa wanda ya sallar asham wato sallar yamul layl tare da liman har aka gama za a ba shi ladan wanda ya yi tsayuwar dare baki daya wanda ya inganta hadisi ne ya inganta sai dai ban san wani irin bayani yake so a yi ba yana nufin wanda ya yi zai samu ladan a haka ko ba zai samu na'am yadda annabin ya faɗa haka yake kutiba lahu qiyamu qiyamul layli kulli saboda ka za a rubuta masa tsayuwar dare sai dai nan maganar da ake yi kamar waɗanda suke cewa ana iya yin raka'o'i barkatai bila adadin ga suka sharɗanta sai an bai limamin na farko da na biyu sai na biyu ya ƙare to gaskiya wannan ba za ka ɗauki hadisin ka ɗora shi a nan ba saboda lokacin da annabi ke wannan maganar limami ɗaya ne kuma raka'o'i da ake yi kenan ba limamai biyu bane sannan in na bi limamin farko mai yin raka a goma ta farko kamar a masallatai biyu masu alfarma da ake haka in na bi limamin farko har ya gama to wani hadisin zai gaskata a kaina na bi limamin farko na bi limamin har ya gama wannan da zai zo na biyu shi kuma wani ne daban saboda haka shi ma wanda ya bi shi har ya gama shi ma ya je Allah ya ba shi ladansa eh wanda ya shi kadai shi ma yana da lada wanda ya shi kadai ma zai fi samun lada sama da wanda ya bi liman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita yin sallar nafila a gida tara duka sallar nafila ba ta ramadana ba kowace ce amma wannan idan kana da kokari da himmar da zaka tashi kai shi ita sallar qiyamul layli ba sharadi bane sai an sai an sauke alqur'ani Allah cewa ya faqra umma tayassara min alqur'an wannan maganar kiyamun laili din ce ake yi maganar kiyamun laili din ce ake yi Allah ce ku karanta abin da ya sawwaka sauraka ba sharadi bane kamar da suke ɗaukar wa kansu a alkawarin suna limanci dole sai an sauke alqur'anin sauraka su tsawaita sallah ta yadda mu za su rika koran jama'a wannan ba ba makasudi bane ka ce wai a haramai ne ana yin haka su ma ba a sa su ba su ma ba wanda ya sa su in kai kaɗai kake sallan nan ka yi ma sauka bila adadin ka yi sauka ɗari ma in za ka iya amma in kana yi da jama'a to ka yi mura'atin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ce wanda yake sallah tare da mutane fal yukhaffif wanda yake sallah shi kaɗai fal yutawwil ma sha man salla bin nasi fal yukhaffif wa man salla wahdahu fal yutawwil ma sha in kana sallah da mutane ka sauƙaƙa in kuma kana yi kai kaɗai ka yi yadda kake so ka tsawaita yadda ka ga dama sai aka akasa abin yanzu sai aka juya abin wanda yake yi da shi kadai sai ya takaita sai kulhuwan lau ina daina sai ya gama amma in ya zo cikin mutane sai makala murya ya ta tajwidi da sauransu kuma ya ya nannago surar bakara ce sai an kai ta to wannan baya daga cikin fiqhun sallah da haka ba ba ne sai an sauki ce sai kullum sai an karanta izu biyu ko a zo ta hajjudi ka ce sai ka karanta duk raka'a sai ka yi izu daya ko sai ka yi rabin izu ko da kuwa a ce akwai mutanen da suke sha'awar su bi ka sallah amma suna da rauni ka nemi ka haramta musu yin wannan sallah din da haka kai aiki da faɗar Allah faqra'u ma tayassara min ah, wannan yace shin a lokacin da sayyidina Uthman ya auri rukayya da Ummu Kulthum suka rasu shin gaskiya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai wata da ya kara mishi idan haka ne shin a lokacin ba a haifi Fatima bane ko tana karama sannan me yasa ake cewa Fatima ummi um, ummu abiha to na farko dai an haifi Fatima tana nan na farko dai maganar haka take annabi ya ga wa sayyidina Usman wannan sannan abu na biyu an haifi Fatima tana nan ta girma amma ta yi aure ba za a ɗau matar wani ba a ba wani ah. sannan ummu abiha ni wani ba zauna alkunyar ba wanda yake faɗa shi za a tambaya me yake nufi eh. Eh. kun san shi'a a gurinsu ba su yadda cewa annabi yana da wasu 'ya'ya ba ma in ban da fatima su a gurinsu fatima ita ce kawai 'yarsa sauran duk 'ya'ya ruku ne ba wai don wani abu bai sa aka yi masa wannan jafa'in da wannan butulcin sai don kawai a raba na usman da falalarsa eh? eh ban sani ba wallahi wannan ta ce tambaya ta ita ce likitoci suna ba da shawarar cewa kada mata su ba wa jariransu ruwa ruwan sha sai bayan wata shida shin musulunci ya amince da yin hakan wani sha'ani ne na likitanci idan har likitocin sun faɗi dalili kuma an ga cewa a aikace haka yake to wannan musulunci ba zai ci karo da wannan ba musulunci ba cin karo duk abin da zai kara wa mutum lafiya sai dai idan an ga cewa an gwada ya cutar to kaga a nan ba za a yadda a ci gaba ba saboda haka likitocin za a je a tambaya a ji gaskiyar maganar in ta gasgata haka ne kuma akwai yaro yana samun lafiya to musulunci ba zai ci karo da wannan ba ba wa jariri ruwa ba wai wajibi ba ne a musulunci ah, wanda ya ce na ji wani malami yana faɗa yana cewa ka yi kuskure kana cewa malam ja'far shahidi a cikin littafin da ka yi ah, a tarihin shi to a cikin littafin da na yi a farkon mukaddima farkon mukaddima ناتي عرفته طالبا للعلم وعرفته داعية إلى الله وعرفته زميلا وأخا وعرفته آه، محاضرا وعرفته أبا وزوجا وأخيرا أحتسبه في الشهداء لا فدونا أخيرا أحتسبه في الشهداء kalmar ahtasibuhu ina jin bai fahimce ta ba ina masa fata Allah ya sa shi cikin shuhada babu wanda ya haramta wannan akwai maganar da malamai suke yi shin ana iya cewa wani shahidi ko ba za a iya cewa ba na san da wannan wanda wasu yanzu suka matsanta suka matsa lamba a kai har ma suke ga kamar wani asul ne min usuluddin din kalmar ka ce wani shahidi ne kana nufin hatman haƙƙan yaƙinan shahidi ne to daidai take da ka ce wani ɗan aljanna ne ka ce wani shahidi ne ma'ana kana masa fatan ya zama cikin shuhada wannan babu laifi daidai take da ka ce rahimahullahu ko gafarallahu lahu kalmar rahima fi'ili ma ne lakin al muradu bihi du'a in ka ce rahimallahu fulana in ka bi gwaru-gwarin fassara Allah ya ji kanwa ne in ka ce gafarallahu li fulan in kai gwaru-gwarin fassara abinda za ka ce Allah ya gafarta ma wani amma muradin masu faɗar haka bilittifak ne Allah ya yi masa gafara fata ne Allah ya yi masa rahama amma an yi ta'abiri da fi'ili mazi don haka fi'ili madi ne amma almuradu bihi du'a inda a ce mutum zai faɗi cewa Allah ya gafarta ma wani yana nufin tabbas yanzu an yi masa gafara to wanda ya shiga hurumin ubangiji ba aikinsa ba ne saboda haka a nan za a yi masa gyara akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi ya hana wata mata ta kira wani shahidi mijinta da ya mutu annabi ya hana ta ta kira shi shahidi har bukhari ya yi babu ya ce la yuqalu fulanun shahid to wasu sai suka tsaya iya nan cewa to duk da zarar aka ji ka ce wani yayi shahada ko kana fatan yana cikin shuhada ko ka faɗa da sigar khabar ustushida irin yadda yake a cikin littattafai to sai a ce to ka saba wa hadisan manzo Allah ka kira na shahidi wanda ko ba haka bane a cikin hadisin jabir dan abdullah hadisin yana cikin ne ko sahihai ne yana cikin sunan tirmizi hadisi ne sahihi inda jabir yake cewa inda yake cewa ustushhida abuhu yau badr babana ko babansa ya yi shahada da wannan sigar akwai hadisin matar da ta zo ta ce ya rasulullahi mata zauji shahida kuma annabi bai mata inkari ba bai ayi wa jabir inkari ba tunda ya zo yana gaya wa sayyidina eh, yana gaya wa manzo Allah cewa ustushida abi baba na yi shahada annabi masa inkari dan me zaka ce yayi shahada saboda anan watakila annabi sallallahu alaihi ya kula cewa ba da sigar jazz sigar fata ce yake faɗa kamar yadda wannan matar ita ma ce mata zauji shahida wanda kuma ya faɗa da sigar tabbaci ya yanke magana cewa wane shahidi ne to wane shi ake wa inkari ala'ayi halin ba matsala ba ce da malamai suka ɗaga ƙayar baya a kanta shi yasa za ka samu littattafan tarajum littattafan da aka rubuta tarihin malamai cike suke da kalmar ustushida ustushida ka je ka ɗau sayar alamin nubala na alhafiz zahabi ka ɗauki littafin tarihul islam nashi ka ɗau tazkiratul huffaz nashi ka ɗau sauran littafan da aka rubuta na tarihin mutane za ka ga kalmar ustushhida da ashahid ba iyaka wanda kuma mu taɓa ganin wani ya ware takardu ya ce zai yi raddi ga imamu zahabi dan me ya kira wani da wani shahidi ko ya ce sun yi shahada ba mu taɓa jin wani malami ya yi wannan ba saboda haka mun zo zamanin 'yan zafin kai waɗanda komai ana so a ci gyara wannan magana da ya faɗa ba yanzu aka fara an yi daɗe an ana rigima a kanta wasu ta rubuce rubuce a lokacin da na nayi baitutukan da na yi wa marigayi a ciki akwai baitin da na ce Allahu akrama bi shahadati Ja'faran ni'mal karimu wa ni'ma zakal magnamu wani ɗalibi yana karatu a Sudan bai ma gama ba an koro shi ya rubuto ta zunguriyar takarda yana faɗa min waɗannan ai an ya ce abin ko ya ɗauka ban taɓa karanta ba ne ko ban sani ba ne sauraka ya ɗauke ta wani aƙida ce daga mata tuta a yi ta rigima a kai wanda kuma bai kai haka ba illa iyaka istifsari za ka yi ga muradin mutum a duk wanda ya ji bayananmu sanda muke bayani mukan ce allah ya karɓi shahadarsa mukan ce allah ya sa shi cikin shuhada duk wanda ya ji bayanin mu haka yake ji ba bai taba ji muna magana mun ce shahidi Ja'far ya ce kaza ba ko ash-shahid Ja'far yayi kaza ga littafi nan abinda muka rubuta kawai ash-sheikh Ja'far saboda haka an san mun san me muke yi ba wai haka muke yi abinda ka ba wanda ya ce yana son ai bayani akan ai masa bayani akan ah, hada sallah lokacin da ake ake ruwa ko duhu ko aka yi ruwa cewa ya ji wasu sun yi fatawar cewa idan mutum ya yi wannan sallar da an gama zai tashi ya tafi gida ba tare da ya yi azkar ba kuma idan kuma idan ya tsaya bai tafi ba sallar ta ɓaci haka kuma idan ya je gida to ba zai ƙara fitowa ba in ku har ya fito to nan ma sallar ta ɓaci to ya kamata shi wanda ya maka wannan fatawar ya baka hujjar shi mai fatawa shi ake neman ya bada hujja wani ba zai fatawa ba kuma ka zo kana neman hujja a guna ni dai na san nasus sun zo akan hada sallah lokacin ruwa hadari mai tsanani lokacin duhu lokacin caɗi, lokacin tsoro duwannan an yadda a yi jam'u bai na salatai saboda idan mutum ya tafi ba zai iya dawowa ba amma ka ce in ya yi bai tafi ba sai ya sake sallah to ni ban san wani hadisi da ya nuna haka ba in wasu bayanai ne da malamai za su yi yana nan cikin babin ishtihadi wani kuma zai iya sabawa sai idan an samu dalili musamman ɓata sallan mutum wala tubtilu a'malakum ce kada ku bata ayyukanku musamman ka ce aikin mutum ya baci wannan babban abu ne da yana buƙatar dalili har za ka ɓata aikin mutum da shari'a ta yadda ya yi saboda wasu dalilai to yana buƙatar ka kawo a dalilin ɓacin amma in babu dalilin bacin shine al-aslu shine sihhatu amalihi matukar dai ba sabawa dalili yayi ba da haka shi malamin da zai yi wannan fatawar shi ya kamata ka bi shi bashin dalili ba ba ni ba ni ban sani ba gaskiya kuma ni ina fatawar da cewa a in mutum ya ga a nan ma zai kwana a masallacin ya kwana to wannan yana tambaya game da ƙarin bayani game da rabuwar azumi a wanda larurar shayarwa ko ciki ya hana su yi a wacce larurar shayarwa ko ciki ya hana ta azumi wannan ba rashin lafiya ba ba rashin lafiya ba ce saboda haka za ta rama a lokacin da wato za ta iya ajiyewa saboda wannan dalili sannan kuma za ta rama nan gaba in kuma ta ciyar to babu kuma maganar ta rama in ta shiga cikin wa'alar lazina yutiqunahu wasu malaman suna sa cikin wa'alar lazina yutiqunahu waɗanda za su iya yi amma da wahala nahu ma'ana za su iya yi amma za su sha wahala Ah, fa'ala da zina yutiquna fidyatun ta'amu za su ciyar da miskini a ah, mudu guda a kowane kowane azumi to in har sun ciyar to babu maganar kuma surama. in kuma surama rama to wannan an shigar da su cikin waman man kana minkum maridan ala safarin fa min ayyamin ukhra amma cewa za su hada biyu su ciyar su rama wannan a gaskiya ba ba da hujja mai ƙarfi ba a hada albadal wal mubdalu min a hada ciyarwa wacce take madadin azumi kuma da azumin gaba daya ya zama uquba kenan wanda kuma da izini aka ba ta dama ta sha amma da tashi sai aka sa ta abin nan sai aka ce kuma ta ciyar sannan ta rama kaga an yi mata uquba kenan akan abin da aka yaje mata ta yi saboda ka wannan haɗawar ba abin nan in ta ciyar a bisa kaulin wasu malamai shikenan in kuma ta rama a bisa kaulin wasu malamai kowane ɗaya daga ciki domin ana kai kawo wajen shigar da ita cikin marasa lafiya ko cikin wa'alar da zina hu Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in